Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha ɗaya Sa'an nan aka bani wani sandan awo, aka kuma ce mini, Tafi ka auna aikalin Allah da bagadin, ka kuma kirga waɗanda suke sujada a ciki, amma kada ka auna fili na waje na aikalin, ka kyale shi domin an ba da shi ga waɗanda ba su san Allah ba. waɗanda za su sananta wa birnin nan mai tsarki har watanni arba'in da biyu. Zan aiko da shaiduna guda biyu sanye da rigunan makoki, zan ba su ikon yin anabcin kalmata har kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin. Waɗannan shaidu biyun kuwa su ne itatuwan zaitun nan guda biyu da sandunan biyun nan masu rike fitillu, waɗanda suke tsaye a gaban Ubangiji na dukan duniya, idan kuwa wani yana da niyyar cutarsu, wuta za ta fito daga bakinsu, ta hallaka masu gaba da su, ta haka ne duk mai niyyar hallaka su za a kashe shi. An ba su iko su kulle sararin sama domin kada a yi ruwan sama a kwanakin da suke shelar kalmata. suna kuma da iko a kan ruwaye su mai da ruwayen jini, suna kuma da iko su kawo wa duniya kowane irin bala'i a duk lokacin da suke so. Bayan da suka gama ba da shaidarsu, sai dabba ta fito daga rami mai zurfin nan ta yake su, dabbar kuwa za ta ci nasara a kansu, ta kuma kashe su. Za a bar gawawwakinsu a kan titin babban birnin nan da aka gice Ubangijinsu, ana kwatanta birnin nan da suna Sodom ko Masar, mutanen dukan kabilu da zuriyoyi da yare daban-daban da al'ummai za su zuba wa gawawwakin ido har kwana uku da rabi, su kuwa hana a binne su. Mazaunan duniya za su yi murna saboda mutuwar shaidun nan biyu. za su yi biki suna aika wa juna kyautai gama shaidun nan biyu waɗanda suka kawo wa mazaunan duniya wahala amma bayan kwana uku da rabin nan sai numfashi mai ba da rai ya zo daga wurin Allah ya shiga cikinsu sai suka tashi tsaye tsoro mai yawa ya kama waɗanda suka gansu sai shaidun nan biyu suka ji wata babbar murya ta yi musu magana daga sama ta ce, Ku hauro nan, sai suka tafi sama cikin girgije, abokan gabansu suna gani, a nan take sai aka yi wata babbar rawar ƙasa, sai kashi ɗaya bisa goma na birnin ya rushe, aka kuma kashe mutum dubu bakwai, sauran mutanen kuwa suka ji tsoro kwarai suka ɗaukaka Allah na sama. Kaiton bala'i na biyu ya wuce, ga kuma kaiton bala'i na uku yana zuwa ba da daɗewa ba. Sa'an nan mala'ika na bakwai ya busa kahonsa, sai aka ji manyan muryoyi a sama suna cewa, Ikon mulki a kan duniya yanzu ya zama na Ubangijinmu da almasihunsa zai kuma yi mulki har abada abadin. Sai da tawa ashirin da hudun nan. da suke zaune a kujerar mulkinsu a gabansa suka fadi a gaban Allah suka yi sujada suna cewa, Mun gode maka, ya Ubangiji Allah, mai iko duka, wanda kake a yanzu, kai ne kuma a da, gama ka ɗauki ikonka mai girma ka fara mulki. Al'ummai suka cika da fushi, amma yanzu lokacin fushinka ya zo. lokaci ya yi da za a yi wa matattu shari'a, za a ba da lada ga bayinka anabawa da tsarkaka waɗanda suke jin tsoron sunanka da manya da kanana. Lokaci ya yi da za a hallaka masu hallaka duniya. Sai aka buɗe haikalin Allah a sama, sa'an nan aka ga akwatin yarjejeniyarsa a cikin haikalin. sai aka yi walkiya da ƙararraki da tsawa da rawar ƙasa da manyan ƙanƙara.